Bismillahir Rahmanir Rahim. Shaiɗaniyar sirika. Babi na goma sha biyu. da duk ta ruɗe saboda yadda ta cika hannunta da kayan alatun ƙirjin Sa'ada. Jikinta na rawa ta sake matsowa jikin Sa'ada ta rungume ta gam. Tana sake mai da hannunta a kan ƙirjin. Saboda yadda suka gama tafiya da hankalinta. Ga taushin fatar jikinta. Tana ɗan murzawa tare da janya rigarta. Bakinta ta kai a kan kunnenta a hankali ta yi kisan kunnen ta kira ta cikin raɗa. My baby, wallahi komi naki yana burge ni. Ke 'yar baiwa ce, ta faɗa tana kashe wutar gefen gadon. Duhu ya mamaye ɗakin. Ta harshen ta cikin kunnenta tana lasar lungu da saƙon na kunnenta. Ɗan zabara Sa'ada ta tana jin irin yadda ake murza ƙirjinta. Ana tsotsar kunnenta. Ƙoƙarin buɗe idanuwanta take ta kasa. Cikin maye ta ce, Mijina ka bari na yi barci kaina ciwo. Bakinta ta ji an kamo ana sha tare da wasu irin abubuwa masu girman gaske da ake mata, amma ta kasa ko da buɗe idanuwanta, ƙwaƙƙwaran motsi ma ba ta iyawa. Tana ji ana sarrafa ta ita kawai a kwanyarta ta ɗauka Yusuf ne, ta shiga masa shagwaɓa tana narkewa a jikinsa, tare da kamo bakin tana sha tana banƙare ƙirjinta. Murja ganin haka ta samu banza jikinta har rawa yake yi. Ta yi wa Sa'ada tsirara ta shiga lasarta tun daga tafin kafafuwanta. Kaf jikinta ba inda ba ta tsotsa ta lasa ta tanɗa. Da ta dawo ƙirjinta kusan hauka ta yi. Tamkar jaririn da ya kwana arba'in bai sha nonon uwarsa ba. Haka take shan na shanun Sa'ada tana gurnani. Sa'ada na wani irin nishi tana kiran Yusuf tana sambatin maye. Bata ma san me take faɗa ba. sai roƙon ya sadu da ita take. Lokacin Murja ta gama fita hayyacinta ta fara ƙoƙarin saka mata yatsa, ta ji Sa'ada ta ƙi hakan. Abin ya ba ta mamaki, sai da ta gama dukkan wani romantic wanda ta yi bala'in tayar da Sa'ada sha'awa, sai ɗaga ƙafafuwanta take alamar tana jiran Yusuf ya shiga. Amma Murja ta iya yin duniya ta saka wa Sa'ada yatsa gabanta ya ƙi, dole ta mayar da harshenta wajen. Nan fa aiki ya kawo kallo. Lokacin da Sa'ada ta riƙe kai ta ji gashin mace da kitso. Ba ta yarda ba ta sake shafawa ta ji. Ta ƙara gaba da hannunta ta ji ta kamo nonuwa. Cikin maye ta fisga jikinta tana faɗi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yusuf me ya haɗin kada abin mata? Wayyo Allah na shiga uku. Babe mafarki nake ko zahiri? ka zuba min ruwa na farfaɗo daga suman da na Me nake ji ne haka? Ta faɗa jikinta yana rawa ta wuntsulo daga kan gadon ta saki ƙara tana ƙoƙarin miƙewa ta kasa. Saboda maganin yanzu yake tsakar aiki. Nan take ta zube sai bacci akan kafet. Tana da ƙunƙuna jikinta alamar sanyi take ji. bata kuma son a ci gaba da taɓa da ta yi mugun tsorata, zuciyarta na mahaukacin bugu da mamakin ya aka yi Sa'ada take da ƙarfin jini haka. Maganin da sai da ta yi bincike a Google kafin ta siya, an ce ko yanka mutum za ka yi ba zai iya sanin inda yake ba, bare ya ƙwaci kansa. Sai ka yi komai da mutum yana barci ba zai tashi ba. Amma ya aka yi sa'adata ta fara sanin me ake mata? Cikin rikicewa da tsoro ta lalubi kayan baccinta saman bed ta shige bathroom. ta kulle ta zauna a ƙasa tana mai da numfashi. Tsoro ya kama ta. Idan Sa'ada ta gane ta ya za ta yi da rayuwarta? Jin shiru ba motsin Sa'ada ya saka ta miƙe ta saka kayan barci. Ta buɗe ƙofar ta fito. A hankali ta isa wajenta ta kunna wutar gefen gadon. Ta ga baccinta take a ƙasa saman kafin. Sai dai alamu sun nuna ba ta son ta ji an raɓe ta. Shi ya sa ta gama jikinta waje ɗaya tana bacci. Ajiyar zuciya ta sauke ta ƙurawa ƙirjin Sa'ada idanu da surar jikinta, tana jin wutar sha'awar tana daɗa ruruwa a cikin zuciyarta, sai dai ta gama tsorata kar ta je ta tona wa kanta asiri. Yawu ta haɗiye ta yi saurin kwasar kayan baccin Sa'adatu ta tsugunna gabanta, ta lallaɓa cikin dabara ta ɗago ta ta saka mata kayan baccin, ta maida mata hijabinta ta ciccibe ta da ƙyar ta kwantar a kan gado ɗin, ta runguma mata filo. Ta koma bashirum tana mai jin zafin yadda bata samu biyan ta ba, duk a jikin Sa'ada a yau ɗin. Sai dai ta yi alkawarin sai ta yi dukkan abin da take so da ita a nan kusa. Za ta sake bincikar maganin gobe a Google, ta siya ta banka mata shi goben da dare, saboda idan bata samu yadda take so da ita ba ji take kamar za ta rasa ranta. Ruwa ta sakarwa kanta tana jin sanyi kaɗan na ratsa jikinta. Tana tuna yadda bakinta yake da zaƙi fiye da zuma, yadda na shanunta suke da daɗin sha, haka jikinta, kamar tana shan zuma. A hankali ta furta "I love you my honey babe Sa'ana, wallahi ke ɗin ta wuce har abada, gobe zan mallake ki jikina ya ratsa jikinki." Ƙarar danna dobel ne ya dawo da ita hayyacinta. Ta yi saurin wankan tsarki saboda yadda ta fitar da ruwan jaraba. Towel ta ɗaura a gaggauce ta fito tana saka hijabi tana faɗin, to waye a tsohon daren nan? Ta faɗa tana kallon Sa'ada yadda take baccinta Nomal tana rungume da filo. Ƙofar ta buɗe da ki ta fito ta nufi hanyar falon. Tana buɗewa ta ga Ikram tsaye. Adam yana can nesa da ƙofar tsaye yana danna wayarsa. Fuska ta ɗan haɗe ta ce, Ikram meye lafiya? Ikram bata kai ga yin magana ba wayarta ta ɗauki ringin. Murmushi ta yi. Ta ce yawa momi kin ga yayi Yusuf ne ya ɗaga min hankali da kira wai ba lafiya ba. Yana kiran ki ba ki ɗauka. Haka anti Sa'ada ma ba ta ɗaga wayarta shine yace sai na kawo miki kun yi magana ya ji lafiyarki. Murja ta saki murmushi tana amsar wayar. Ta nufi falon tana ɗaga kiran tare da kai wayar kunnenta ta yi masa sallama. Yusuf daga can ya amsa yana sauki ajiyar zuciya tare da faɗin. Momina kina lafiya dai ko? Wallahi gabana ya tsananta faɗuwa. Gashi ina ta kiran ku ba ku ɗauka daga ke har sa'ada. Murmushi ta saki ta ce ai baby ta jima da yin bacci, ni ma na kwanta ka ga wayoyin namu a falo. Shi yasa ban ga kiran ka ba, bari na je na kai mata waya, sai na tayar da ita ku yi magana ka ji tana lafiya. Ta faɗa tana nufar bedroom kamar gaske. Yusuf ya sauke nauyar ajiyar zuciya a natse ya furta nawa momi ki barta tunda ta yi barci. Kuma kuna lafiya alhamdulillahi zan kira ta da safe bye ki kula da kanki momi I love you. Ya faɗa yana katsa kiran tare da jin sanyi cikin zuciyarsa. Ya shiga ya ɗauro alwala ya haye saman gado ya kwanta yana jan lullufi ya rufe jikinsa yana karanto addu'ar barci. Mai ja ta saci kallon gefen da Ikram take, ita take kallo. Murmushi ta saki tana faɗin ga wayarki, kai Yusuf Allah ya ƙara kare min ɗana a duk inda yake amin. Ikram ta amshi wayar tana murmushi ta ce amin momi good night sweet dreams momi. Ta faɗa tana juyawa. Mai ja ta bi ta ta rufe ƙofar ta koma ciki. Katifa ta shimfiɗa tsakiyar ɗakin ta kwanta tana mai kallon sa'ada. Washe gari karfe biyar na asuba Allah ya ba ada ikon farkawa daga nauyin baccin da take. Cike da kasala ta farka bakin ta ɗauke da salati ta miƙe zaune. Kafin ta shiga karanto addu'ar tashi daga barci sai miƙa take har yanzu idanuwanta a lumshe suke. Ba ta kai ga buɗe su ba. Manyan idanuwanta waɗanda har yanzu suke ɗauke da sauran barci ta fara ƙoƙarin buɗewa a hankali. ta ba su sauka a ko'ina ba sai akan Marja murja wacce take kwance saman katifa tana sharara barci har da munshari. Gabanta ya faɗi tana tuno abin da ya faru a daren jiya. Ta san dai tana falo ta ji bacci ya dame ta ta miƙe don zuwa da kwanta jiri ya ɗauke ta ta koma ta zauna. A hankali ta ce, ba dai momina ba wa aiki ba, ita ta ɗauke ni ta shimfiɗar a kan gado. Sannan ita ta kwanta kan katifa ƙasa. Rauraurai ta yi da idanu a hankali ta ce, Momi ki ya haƙuri, wallahi ban sanya aka yi jiya ne barci da yawa haka ba. Ta ƙara ƙarashe maganar tana saukowa daga kan gadon. Jin ƙasan ta alamar damshi ya saka gabanta faɗuwa, ta yi saurin shiga basurum ta rufe ƙofar. Ta tura hannunta cikin pants ɗinta, jakaf ta jisa, ta zaro idanuwanta hankalinta a tashe ta ce mai yake faruwa. Kenan da gaske jiya na yi wannan mummunar mafarkin Yusuf ya zo man da siffar mace? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka sa momi ba ta jin duk irin shirman da na yi. Ta faɗa tana fitowa daga bashirum ɗin tana istighfari akan magana da ta yi a ciki. Bayan ta san babu kyau. Tana fitowa ta yi saɗaf-saɗaf ta buɗe ƙofar ta fice saboda ba ta da tsarkakkun kayan da za ta saka idan ta yi wanka a nan ɗin. dole sai ta je fat ɗinta. Wayarta ta hango a kan senta tabul ta ɗauka tana dafa goshinta da kanta da yake masifar sarawa. Ta ja ƙafafuwanta ta wuce. Tana zuwa ɓangaren su ta shige bedroom ɗinta, ta tuɓe ta yi wankan tsarki, ta ɗora da na sabulu, ta fito ta goge jikinta. Ta saka rigar sallah ta tayar da sallah, tana idarwa ta yi azkar ta yi karatun Alƙur'ani mai girma. har kusan bakwai da rabi na safe ta rufe alƙur'anin ta addu'o'i ta ɗaga hannunta tana addu'a. Tama Yusuf ta yi wa kanta da iyayenta da al'ummar musulmai baki ɗaya da neman tsari wajen Allah akan mugun mafarkin da ta yi a daren jiya. Ta jima sosai kafin ta shafa addu'ar, ta ji natsuwa ta saukar mata a ranta. Sai dai can ƙasan zuciyarta ba ta jin daɗin abin da ya faru cikin mafarkin wanda ya haddasa mata wankan tsarki. Tana cikin shirya wayarta ta ɗauki ruri. Sunan Yusuf ta gani, ta ƙarasa shiryawa cikin riga jallabiya mara nauyi. Kalar sararin samaniya, jikinta duk a mace, ta ɗaga wayar tana fesa turare a jikinta. Cikin sassanyar muryar ta ta yi masa sallama, ta ɗora da cewa ina kwana mijina fatan ka tashi lafiya. Ya baƙunta. Daga can Yusuf da yake kwance ya laɓe cikin david ya amsa sallamar. A natse ya furta alhamdulillahi beb kefa ya na ji muryarki wata iri. Ba ki da lafiya ko? Kwalbar turaren ta ajiye tana ɗaukar lipstick ta ɗan gogawa labbanta ta shiga murya ta ce. Idan mijina baya kusa na kawai dai ina maneji ne bana jin natsuwa da farin ciki. Wallahi babe, ta shi maganar kamar za ta yi kuka. Iskar bakinsa ya firzar a natse ya ce, I'm sorry babe. Yanzu me kika ɗora na breakfast? Roro tai da idanuwanta ta ce, Wallahi jiya ban zan mafarki na yi duk ya kashe min jiki. Ban jima da tashi daga kan darduma ba, ina roƙon Allah kar ya maimaita min. Babe ban ɗora komi ba, yanzu zan ɗora, wallahi ban da ƙarfin jiki saboda momi da baƙon Ikram zan yi. kaza ta yi su ya ce, Subhanallah, wani irin mafarki ne hakan? Ko irin wanda kika yi kwanaki ne, babe? Kuka ta sakar masa ta ce, babe, ni ban taɓa irinsa ba sai daren jiya, wallahi kai ma ba za ka zo jin abin da ya faru da ni ba. Ranka zai fina wa ɓaci na sani, bar na je na ɗaura girkin babe, ka kular min da kanka ina son ka. No babe, ki kwanta tun da baki da lafiya, zan yi magana da Ikram har momin. Kar ki kuskura ki wahalar min da kanki ya isa kukan haka. Ba na son jin wani kukan anan ki yi addu'a sosai ki kwanta ki huta. Idan breakfast ya iso za a tashe ki, okay? A shugaba ta ce, babe zan iya please ka bari na girka musu kaji. Cikin muryarsa da babu wasa ya ce mata na gama magana yanzu a nan kuma ki kwanta na ce ki samu bacci. Ba kya jin magana ta ne Hayati? A hankali ta ce ina ji babe ka yi haƙuri bari na koma can wajen momi na kwanta. A natse ya ce, Good, babe zan kira ki da rana, bye, I love you. A hankali ta ce, Love you too, kar ka kalli mata babe. Yadda ta yi maganar a shagwaɓe kamar za ta fashe da kuka ya ba sa dariya. Ya ce, "Ok, babe, na ji bye. Ya katse kiran. Mayafi ta yafa tana murmushi ta fito falonsu. Tana sauke idanuwanta akan ƙaton hotonsu da yake manne jikin bango. Suna rungume da juna suna dariya, shadda ashkalo a jikinsu. su iri ɗaya, ita na mata shi na maza. Idanuwanta ta limshe ta buɗe ta nufi ƙofar falon ta buɗe ta fito. Ta murzaki ta zare ta nufi fat ɗin Momi. marja a makare ta farka daga barci ba ta ga Sa'adatu ba. Ta san ta tafi fat ɗinsu. Murmushi ta tana shigewa bathroom ta yi wanka ta fito ta yi sallah. Ta gyara bet ɗin ta ɗauke katifar ta jingine ta. Ta fito falon ta zauna ta shiga recharge ɗin maganin da za ta ba wa Sa'ada. wanda ko motsi ba za ta iya yi ba. Kusan minti talatin tana nema kafin a ba ta sunan wani magani garanti wanda aka ce guda ɗaya tak za a ba mutum. Zai saka mutum ƙarfin sha'awa da barci ya gusar masa da hankali na tsawon awanni sha biyu cif. ja ihu take tana faɗin alhamdulillahi ba na jin tsadarsa da kaina zan je na siyo. Ba zan aiki mai gadi ba yau sabida gudun zargi. Dubu ashirin ai yayi arha sosai tunda buƙatata ta tafi naira miliyan goma wallahi. Tana cikin sambatin Yusuf ya kira ta, bayan sun gaisa ya faɗa mata Sa'ada ba ta da lafiya. Ya kira a waya za a kawo musu kayan breakfast daga restoran anjima. Marja sai ta ji wani takaici ya tokare ta, za ta yi masa magana cikin zafi sai ta tuna yau fa Sa'ada za ta zama mallakinta. Sai ta kwantar da murya suka yi magana ta ce za ta je ta duba ta. Suna gama wayar sai ga Sa'ada ta shigo. Marja ta amsa sallamar ta cikin kulawa ta ce, Baby, ashe ba kya jin daɗi. Je ki kwanta to idan an kawo breakfast ɗin zan tashe ki. Sa'ada ta duka har ƙasa ta gaishe ta tana faɗin momi don Allah ki yi haƙuri. Jiya na yi bacci nan falo na saka ki ɗawainiya. Murmushi ta ta miƙe ta kamo ta tana rungume ta ta ce ba komi bebi mu je ki kwanta ki huta. A kunyace ta janye jikinta. Murja ta raka ta har bedroom sai da ta kwanta ta kunna mata AC. Ta rufe ta da abin rufa ta rage mata hasken ɗakin ta fito tana rufe mata ƙofar. Sa'ada ta lumshe idanuwanta tana faɗin Allah sarki mu mai mutuniyar kirki wallahi na yi datan sarka. Ta faɗa tana murmushi tana ɗan juye-juye har barci mai nauyi ya sace ta. Murja yau ta take kamar a aljanna. Ƙarfe tara Ikram da mijinta suka shigo gaishe da Murja a kuma lokacin aka kawo breakfast ɗin mai uban yawa. Nau'in abinci kala-kala. Ikram ta ɗora musu shayi saboda ba shayi a jiki. Sun hallara a kan dainin. Ikram za ta taso Sa'ada Murja ta ce, Ki bar ta ta huta zuwa 11. Idan ba ta farka ba zan taso ta. Ikram ta ce, Um, Sa'ada 'yar lelen momi. Habibi ka ga momi yanzu Sa'ada take so ba ni ba. Murmushi ya ce, Ai, ita amana ce dole a kula da ita. Murja da take dannawa cikinta abinci kamar ba gaban mijin 'yarta ba. Fulani da aka san su da kunya da kawaici, amma ita ina cin abincinta take yi, shi kuma ya kasa ya miƙe, ikiram ta haɗa masa a kan tire ta tashi ta ja shi suka tafi masaukinsu. Ƙarfe sha ɗaya Murja har ta fita ta siyo maganinta ta ɓoye. Tana zaune a falon ta gama waya da Lubna kenan tana ƙoƙarin miƙewa don zuwa tashin Sa'ada. Ta yi breakfast saboda sha biyu ta kusa saura ƙiris ta ji an danna doorbell. Miƙewa ta yi tsaye ta je ta buɗe ƙofar. Kyakkyawar matashi tsaye ta ce uban sun kwalliya. Tana sanye da material purple colour mai kyau da tsada ɗinkin riga da skirt. Ta yana kanta da mayafi kalar material ɗin. Wani shegen takalmi ne mai tsini a ƙafafuwanta. Rusunawa ta yi ta ce momi ina kwana. Murjajin ta ce momi ta ɗan saki fuska ta ce lafiya lau bismillah. Shigowa ta yi za ta rufe ƙofa Ikram ta iso tana shigowa ta ce, a momi kuwa kika yi? Murja wucewa abinta ta tana nuna mata wajen zama ta kalli Ikram ta ce, kawo mata ruwa mai bi wajen Sa'ada ta zo. Ikram ta kawo mata ruwa ta tsiyaya mata a kwaf ta zauna kusa da mominta. Suna jiran su ji wajen wa ta zo. A natsa ta ce, na gode Ikram, ta ɗauki ruwan ta kurɓa ta ajiye. Ikram da mamaki take kallon Fifi jin ta ambaci sunanta, bayan ba ta san ta ba. Murja ta ce ‘yan mata sai dai ban waye ki ba. Fifi ta murmushi kanta a ƙasa ta ce sunana Khadija Munir ana kira na da Fifi. Ni friend ɗin Yusuf ce, na zo na yi wa momi sannu da zuwa kuma na ga matar mu Sa'adatu. Baki suka gama Murja da Ikram wajen cewa friend kuma. Sa'ada da take tsaye fitowar ta kenan ta ji komai da Fifi ta faɗa jiri ya kusa ɗaukar ta ta riƙe bango. Ta zuba wa Fifi idanuwanta wanda suke ƙoƙarin kawo ƙwalla tsabar kishi. Ya za a yi zan kaɗai ɗiyar budurwa kamar wannan ta ce namiji ne abokinta? Namijin ma mijinta, tab da sake ba ta son alaƙar daga yau. Za ta yi wa tufkar hanci. Cikin takaicin Fifin ta ci gaba da kallon amsar da take ba su momi. Yar Ikram Yusuf friend ɗina ne duk da na san ta hotuna. Lokacin aurensa ba ni da lafiya ina Mina shi ya sa ban samu damar zuwa ba. Cike da takaicinta Sa'ada ta buɗe baki za ta yi mata magana sai Ikram ta riga ta magana. Haba ke ko baiwar Allah abota da namiji yanzu idan ke ce aka yi wa hakan zaki ji daɗi? Don Allah ki tashi ki je kar matarsa ta ganki mun gode da ziyara. Sa'ada jin abin da Ikram ta faɗa sai ta yi saurin juyawa bedroom kar masu ganta. Amma sai ta kasa shiga ta laɓe ta ji abin da Momin za ta ce mata. Mai ja ta yi murmushi ta ce sannu mun gode da zumunci amma don Allah ki tashi ki je ɗiyata matarsa na cikin ɗakina. Kowane lokaci za ta iya fitowa kuma ba zan ji daɗi ba ta ganki matsayin ƙawar mijinta saboda kowa ya san me abotar mace da namiji yake zama. Kin ga sabon aure ne a yanzu ke yarinyar nan, har Wani lokaci za ki kai kina jiran Yusuf saboda Allah fa. Sa'ada lumshe idanuwanta tai ta buɗe tana sake kallon Momi tana jin daɗin kalaman nata. Fifi da jikinta ya sanyi sosai ta sauke ajiyar zuciya ta ce, So mahi saurare, bari mu dakata anan nan shirinmu na gaba insha Allah.